alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar juma'a ranar goma sha bakwai kenan ko shida sha bakwai lallai tafiya ta tafi wato yau goma sha bakwai ga watan ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ranar kenan take daidai da ranar shida ga watan uku na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda kuma allah ta baraka wata alaƙa da dawo da mu za mu ci gaba da abin da muka saba gabatarwa na daga tafsir alƙur'ani mai girma ko tarjama alƙur'ani mai girma za mu tashi daga inda muka dakata a darasin da na gabata a jiya cikin suratul bakara yau za mu tashi aya ta ɗari da sittin da biyar ne wa minan nasu mai yadda kizu min duni lahi an dada nan ne ko to Allah ya taimake mu malam bismillah a'udhu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa minan nasi, akwai wasu daga cikin mutane, waɗanda suke zaluntar kawuna su kafirai kenan, mai ka min dunin lahi an dadan, waɗanda suke riƙon wani Allah ba Allah ba a matsayin kishiyar Allah, su ne mashi duk irin abin da ake ma Allah na bauta, ihibbunahum suna son waɗannan ababen bauta nasu, ka hobbi Allah, kamar yadda mumine suke son Allah. sai dai wallazi na amanu a shaddu hubban lillah kai mumine kam sun fi tsananin san Allah fiye da yanda masu bautar wani Allah suke son abin bautarsu. Walau yaran lazi na zalamu, inda za a zalimai za su ga, a wata kira'ar walau taran lazi na zalamu da ta'ul, ya mai karatu ko mai sauraron karatun nan, inda za ka ga azzalumai, izi ya raunar azaba, sanda za su ga azaba a ranar lahira, da Allah zai nuna maka su da kaga abin mamaki da kaga yadda za su firgice da ka kaga yadda hankalinsu zai tashi da kaga abin mamaki da ran nan za su tabbatar da cewa annal kowata lillahi jami'a ƙarfi ga baki ɗaya ga Allah yake ba wani mai ƙarfi sai Allah ba wani mai iyawa sai Allah ba wani mai iko sai Allah ba wani mai dabara sai Allah da ran nan abin zai bayyana musu bayyana ta ƙarara anna Allah shadidul azabi kuma hakikan Allah mai tsananin azaba ne ga dukkan waɗanda da saba mashi Allah ka kare mu Allah yake ce mu cikin mutane a ko'in suke kirkirar waɗansu allola suke musu biyayya kamar da ake ma Allah biyayya waɗannan suke ba su dokoki da umarni wanda ya saba mu doka da umarnin Allah kuma suke bi suna son su suna matukar bauta musu har ma suna kwatanta su da Allah duk irin abin da ake ma Allah na bauta to suna yi ma irin waɗannan waɗanda suka sanya ma Allah kishiyoyi da su suna son su irin wannan su amma su masu imani muminai su suna son Allah fiye da yadda kowa yake son abin bautar shi dan su suna son Allah fiye da komi ina fata an gane wannan kenan to ya kai dan adam musamman wanda yake sanya ma Allah kishiya akwai misali wanda yake warihe wanda zai tabbatar da kishiya ba ta da daɗi in kana son ka tambaye haka ko ka tabbatar da haka tambaye mataka ka je ya magana kishiya tana so me fito ne mata ido ne kishiya an gane wannan ko ba ta son kishiya to mataka ke nafa wacce take ka? wacce kai ka auro ta da kake ciyar da ita da kake share da ita ka tufatar da ita, ka ba ta gurin zama, kullum ka ne mata wannan, amma duk da ka ce za ka yi mata kishiya, to ran nan kam sai an je ku, ran nan sai inda ƙarfinta ya ƙare, to ina kuma ga Allah ta baraka wa ta'ala, wanda shi ya halice ka ba auro ka yi ba halittar ka yi, shi yake ciyar da kai, shi yake shayar da kai, shi yake tufatar da kai, shi yake raya ka, dukkan wata ni'ima daga wajen shi ka samu. to kuma sai ka ce zaka sa mai kishiya kuma zama zauna lafiya kaga ba zai yiwu ba ba zai taba yiwuwa ba kaga mata ka fake na. to kuma ina ga kai kanka kai kanka yanzu a ce misali ko wani mutum can ba kai ba kuma ba ni ba Mata shi ta gina gida ta ɗauko shi ta kawo cikin gidan tana ci da shi tana tufatar da shi tana shayar da shi da ya ce duk abin da yake za ta yi mashi matan nan tashi amma tare da haka sai ta ce to wani eh zan yi maka kishiya zan auro wani yaya zai yadda a ita take ci da shi fa komi da komi ita take ɗaukar ɗaure shi ba kwaban shi sai dai ya wanke goma ya tsoma biyar amma dai kurin abin da za a yi tun da akwai safiyar ɗaki gidan za ta yi mishi kishiya ta kawo wani yaya ai sai an yi kisan kai ko ba haka <laughs> sai an yi kisan kai to kai ke ka baka san ayi ma kishiya matarka ba ta san ayi mata kishiya yo Allah ne zaka mu kishiya kaga aba zai yiwu ba baka duka cikin mutane akwai masu wani shishigi mai yattakizu min dunillahi andada suke rukun wa'ansu wa'anda ba Allah ba a matsayin kishiyoyi gurin Allah suna jingina ma Allah kishiya ihibbun kuma suna son wa'annan kishiyoyi na Allah ka hubbillah kamar yadda suke son Allah din suna daidaita su gurin soyayya suna daidaita su gurin biyayya duk abin da ake ma Allah su nemo nan, wa'yan suka sanya su kishiyoyin Allah ka gani amma masu imani kam su kan ba abin suke kwatanta ga Allah to don haka Allah ya ce walau yaral na zalamu ka ga a inda za su ga ko kuma a wata a walau taral na zalamu maimakon ya a sa ta'ud kai mai karatun nan ko kai mai sauraron karatun nan inda za ka ga azzalumai a gobe kiyama kenan wa'in suka sanya ma Allah kishiyoyi da za a nuna maka su gobe kiyama kai da kaga abin mamaki da kaga abin firgici ya raunar azaba musamman ma lokacin suka ga azaba suka ga an bubbuɗe kofofin jahannama tana kuge tana rubuge, tana jiransu, su tana zambarma tana zullo tana neman ta kamo su ana ɗan saurara ga sunan tafi da kaga abin mamaki wallahi da kaga abin mamaki ran ne annal quwwata lillahi jami'a ƙarfi zai tabbata ga Allah ga baki ɗaya ƙarfi ba wani mai ƙarfi sai Allah wa laha, shaidu, da kum Allah mai tsananin azaba ne musamman ga wa'il suka sanya mai kishiyoyi Allah kyauta a wannan ranar baga abin da zai faru izini. ranar juma'a kada manta da juma'a to shi ke ci wajen abin da ka lura wajen redin yana yana yi wajen minti bakwai saboda bai sa shi abin nan mukaddama bai sa ta saboda kamar ɗan abin nan Allahu akbar Allah baraka wa ta'ala ya ce a wannan rana idh tabarra na tubi’o min allazina taba’o, wannan ba'un da kisra wannan ba'un da fataha a wannan rana rana alkiyama allazina tubi'u waɗanda aka bi shugabanni waɗanda suka karkatar da wasu suka sanya waɗanda suka samu Allah kishiyoyi suka yi musu jagoranci wajen wannan mugun aikin ran nan tabarra'a min allazina taba'u za su barranta su nuna ba ruwansu da waɗanda suka biyo musu din nan suka karkatar da su iyayen gida waɗanda suke shugabanni wajen saban Allah wajen samu Allah kishiya ran nan za su ce ma waɗanda suka bi su wallahi ba ruwanmu da ku ba mu muka halakar da ku ba ba ruwanmu ba mu muka koya muku ba abin nan duk da kuke yi kuke zargin cewa mu ne muka halakar da ku ƙarya ne me zai sa su yi haka domin wara aula azaba sun ga azaba ne karara sun ga makoma ba kyau wata qatta adbihimul Asabar duk wata dangantaka ran nan ta yanke wane yaro na ne wane amini na ne wane makusanci na ne wane duk ne zai bi ni duk ran nan ta yanke tabarra'a kowa zai kubuta daga juna kowa zai nuna ba ruwan shi da kowa wa qala allazina taba'u su waɗanda suka yi biyayya ɗin da aka hallakar da su, idan suka ga iyayen gijinsu a wannan rana sun watsar da su, sun nuna ba ruwansu da su, to a ran nan ne za su ciji yatsa su ma su ce, lau anna lana karratan, ina ma a ce za mu koma duniya, ina ma a mai da mu duniya, ba na a minhum, kuma mu ce ba ruwanmu da su, kama tabarra'u na kamar yadda yau suka ce ba ruwansu da mu, kai da za a koma duniya ai da mun rama. da sai mu ce ba ruwanmu da su mu ma tun da gashi yanzu dan sun ga azaba sun ce ba ruwansu da mu Allah ya ce kazalika kamar yadda ka ji din nan dai yurihimullahu amalahum hasaratun alaihim rannan nan ne Allah zai nuna musu dukkan ayyukan su kai na duniya ashe bakin ciki ne ƙarin bakin ciki ne a gare su hasara da ha'un bakin ciki damuwa da ka'un hasara asara kuma duka dai kusan ma'ana ɗaya ce to ran nan Allah zai nuna musu ashe duk abin suka yi na ya ma Allah kishiyoyi asara suka yi bakin ciki ne damuwa suke ƙara ma kansu kuma matsalar abin wa ma bihari bi na minan nar aran nan in suka shiga wuta ba dama fita sun tafi kenan har abada domin inna Allah la inna Allah la yaghfiru ay bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah bai gafarta ma duk wanda ya mutu yana shirka duk wanda ya mutu yana samu Allah kishiya, duk wanda ya mutu yana haɗa Allah da bauta, yana bautar Allah yana bautar wani Allah, to lallai kan Allah baya gafarta mashi, ya tabbata kenan a cikin wuta, da haka Allah ya ce waɗanda suka samu Allah kishiyoyi, wa mahun bi kharijina minan nari, su ba masu fita ba ne daga cikin wuta, sun je kenan, dindindin, Allah ka kare mu, Allah ka tsare mu, ‘yan uwa kullum muna kare jan hankali. mas'alar aƙida, mas'alar kaɗaita Allah da bauta, mas'ala ce mai girma ita ce ma ƙashin bayan musulunci, ita ce ruhin musulunci, manzan Allah sallallahu Alaihi sallam shekara ishirin da uku na annabta, ana aiko mai da sako. a ciki wajen shekara goma sha biyu ko sha uku ma, duk magana ɗaya ake aikowa, duk abu da ake ƙarfafawa, kaɗaita Allah da bauta. Sauran ababen na hukunce-hukuncen shari'a su azumi su hajji su kaza haramun kaza halak duk cikin shekara goma na ƙarshe aka aka saukar da su cikin shekara goma na ƙarshe kuma cikin shekarun nama ma goma na ƙarshe ba dakata aka dakata da tauhidin ba da shi ake ci gaba sai dai ana kawo kuma wayancin hukunce hukunce kun fahimci wannan ko dukkanin annabawa kuma tun daga kan annabi Adam har izo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowane annabi abin da ya zo da shi kenan shine dalilin aiko kowane annabi kada a bauta ma kowa sai Allah saboda haka mu ta Allah da bauta mu yarda da dukkanin abin da Allah ya kaddara gare mu mu yi mashi kuma yanda ya ce mu yi yanda manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wa sallam shine zaman mu lafiya Allah ka ba mu dacewa amma duk wani wanda zai karkatar da kai to babu shakka in ka kabi shi ka karkace to akwai ranakin dillanci akwai ran da zai ce ba ruwan shi da kai kai ma ba ruwanka da shi shi ko Allah babu ran da zai ce ba ruwan shi da kai an fahimci wannan ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara faɗi mana irin wannan matsala can a cikin suratul furqan Allah ya ce wa yawma yahshuruhum ran da za mu tayar da mutane waɗanda suka saba ma Allah suka bauta ma wani Allah ba Allah ba wa ma ya abuduna min dunillahi da waɗanda suka bauta ma waɗanda ba Allah ba ran nan za a ƙyaƙure, Allah sai ya tambayi waɗancan da suka ɓatar da bayan shi, sai ya ce wasu wane, fa ya kulu sai ya ce musu antum, alatum ibadi, ha'ula'i, ku ne kuka ɓatar min da wa'in nan? ga su nan gabanku, ku ne kuka halakar da su, am umar da lusa biyar, koko sun suka ɓace da kan hanya, sun suka ɓace koko kuka ɓatar da su, ƙalu subhanaka, su ce ya ɗarki ya tabbata a gare ka ya Allah. ma kana yambage lana yu ai bai wa a gare mu an nattakiza min dunika min auliya mu kanmu bai wa a gare mu mu riki wani wanda ba kai ba a matsayin abin bauta to bare ko fitar da wasu ai ba za a fitar da wasu ba akwai masu bauta mu annabi Isa sun ce Allah ne wasu ma sun ce dan Allah ne wasu sun ce ɗaya ne daga cikin bangarorin Allah guda uku akwai masu bautar Uzairu Yahudawa akwai masu bautar mala'iku to nan Allah zai tambayi waɗannan bayi na shi na ƙwarai ku ne kuka ɓatan min da waɗannan bayin na ko ka ce su bauta muku kai annabi isa kai ka ce musu kai Allah ne ko kai ne ka ce musu kai ɗan Allah ne ya ce a ya ubangiji subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ma kana bagila na an kaza min dunika min auliya, mu kanmu bai kamata ba a gare mu mu riƙi wani masoyi ko mutumin al'amari in ba kai ba to kuma har ma sa wani kuma ce bauta muna walakin mata'atahum wa aba'ahum hatta da su zikira wa kanu qauman bura sai dai ji da su daɗi kai ka ba su lafiya ka ba su abinci ka ba su ruwan sha ka ba su iskar shaka ka gina musu jiki ka ba su duk abin suke da bukata na jin daɗi wannan ne ya ruɗe su wannan ne ya ja su? har suka manta da wa'azin da ake musu hatta da su zikira har suka manta wa'azi kanu kawaman bora suka zama mutane halakakku wannan shi ya ja musu Allah ya kyauta haka shi kanshi shugaban tafiyar shedan Allah tabaraka wa ta'ala ya san yana halakar da mutane Allah ya san yana halakar da mu domin ya rantse gaba ga zatin Allah ya ce wala duk sai ya halakar da ƴaƴan da Adamu zai haifa sai ɗaya ɗaya waɗanda Allah ya tsare waɗanda Allah ya zare amma duk da wannan sai an bashi wata dama a ranar alkiyama din nan shi ma ya barrantar da kanshi cikin surta Ibrahim Allah yake cewa wa qala shaytanu lamma quriya al-amru inna Allaha wa'adakum adal haqqi wa wa'adtukum fa aqlabtukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrakikum wa ma antum bi musraki inni kafartu bima ashraktumuni min qabl har zuwa ƙarshen aya dai Allah ya ce wa qala shaytanu lamma quriya al’amuru, lokacin da al'amari ya kai ƙarshe ranar tashin alkiyama kenan to ran nan kam shaiɗan zai ce inna wa'ada kuma adal haƙƙi. Allah ya yi muku alƙawali na gaskiya kun zo kun ce na halakar da ku waye ganni a gidan shi na zo na ce mai zo in koya ma yadda ake saɓa ma Allah wa ya taɓa ganin shi ya zo ƙofar gida ya mai sallama ya ce zo ka ga yadda ake saɓa ma Allah akwai babu to waye ga wani mutum ya ce ni annabi ne shedan ne ya turo ni in zo in karkatar da ku an taɓa ganin shi shedan ya taɓa aiko wani annabi a ce ga annabi, shedan babu to ya taɓa ganin wani littafi rubutacce wanda yake daga wajen shaɗan a ciki ake koyar da yadda ake saba ma Allah a ce ga littafin zina ko ga surar zina ga yanda ake zina da ‘yan mata, ga yanda ake da zawarawa, ga kuma ka’ida yadda ake da karuwai ga yadda ake ga yadda akwai wannan littafin babu to wai ka taba ga littafin da aka rubuta ga wata sura ta shan giya ga yadda ake shan burkutu ga yadda ake shan takwalaba ga yadda ake shan wancan ga yadda ake ga yadda ake akwai littafin rubutacce babu an gani ko to shi ko Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabawa ya ba su littafai suka karantar da mu waɗanda littattafan Shaɗan ya ce, To Allah ya aiko muku annabawa, ya ba su littafi sun karanta muku, sun fassara muku, kuma sun yi a aikace kun gani. To sai ku zo ku ce, Ni ne na halakar da ku, alhali ni ban aiko kowa ba, ni ban sauka da wani littafi ba, ko ba ku ganni ba, ku kala min ku ce na halakar da ku, inna Allah adakum adal haqqi Allah ya muku alƙawari na gaskiya, wa wa'adtakum fa akhlaftakum ni ku alƙawari na yaudara ce. wa ma kana li alaikum min sultanin babu wanda ya tarsasa daga cikin ku ba da karfin to na zo na ja ku ba ba wanda ya gari da karfin tsaya na zo na ja shi illa an da autukum kurin kira ne nace ku zo a saba mu Allah fastajabtu lahi kuka amsa mani da haka yau fala talumuni wa fasa anfusakum kada ku zarge ni kowa ya zargi kanshi kowa ya zargi kanshi ma ana bi kun yau ba zan iya kwatar ku ba wa ma antum bi musriki kuma ba ku iya ta kuma abin da kuke cewa na halakar da ku ni kuka yi ma ibada inni kafartu bima ashraktumuni min qabl duk abin da kuke cewa kun yi danni to ba ruwana ban sa ku ba eh, ba ruwana ya Allah karya suke mu subhanallah lamma ma kuri al’amur, al'amur, ya kai karshe ashe haga Allah yana bayyana muna duk wanda ya jagoranci in suka saba mu Allah don Allah ya kai mu gobe kiyama sai an yi walle walle sai an yi tsine ne wa tsakaninsu waɗanda suka bi su ce suwa da suka hallakar da mu ko suka koya mana mugun aiki waɗanda suka bin ko kuma aka bin su ce ƙarya suke ba mu muka hallakar da su ba ƙarya suke mana an gane wannan ko Allah ya ce me ya na'am wa ba'da an zakara annahu la ilaha yu'badu wa yuhallilu wa yuharrimu wa ya'muru wa yanha illa Allah bayan ayoyin suka gabata an bayyana muna cikin su cewa lallai kan babu wanda ya cancanta a bauta mawa sai Allah babu wanda yake halattawa sai Allah babu wanda yake haramtawa sai Allah babu wanda ya cancanci abi umarninsa sai Allah babu wanda ya cancanci a har daga hannunsa sai Allah annan man yattabi'u ghayra Allah duk kuma wanda ya bi wani hukunci ba na Allah ba fi zalika a cikin waɗannan abubuwa fa sayakunu amaluhu khasaratun lalle aiki sai zama asara ne gare shi gobe kiyama wa nadamatun alaihi kuma nadama ce duk waɗannan ayoyi da suka gabata an muna wannan bayani to bayan an yi wannan ardafa bima a ahkamul jahiliya sai aka zo kuma da hukunce-hukunce waɗanda suke nuna hukuncin jahiliya ɓatacce ne, Allah te layasat ala huda, wanda ba kan shirya yake ba duk abin da ba Allah ne ya haramta ba to ba haramun bane duk abin da ba Allah ne ya halatta ba to ba halak bane akwai wasu dabbobi waɗanda ake da su zamanin jahiliya akwai sa'iba akwai bahira akwai wasila akwai hami waɗanda wasu nau'i ne da dabbobi na zamanin jahiliya waɗanda aka canfa su canfi ne an gane wannan ko ina ga sa'iba ko ita ce dabbar da raƙumar da aka haifi mata uku aka haifi maza uku ta hudu aka haifi mace sai a can fata a ce wannan ta aljanu ce ba a shan nonanta ba a hawanta in tana banna ba a korarta haka take kuma ba a yanka ta a ce har ta gaji ta mutu an gani ko da sauran irin wa'anda na jahiliya canfe canfe ne kurun ko wannan irin canfin ya gangaro har cikin abin nan din al'adun jahiliyar Hausawa ko ba haka ba ya ga ana kiyon wani rago mai baka cibiya ko ba haka ba da wani bakin bunsuru da wata fingin kaza da an yi irin wannan sai a ce ai karin kai ne wai su suke kare ka wai karsa me zai kare ka fingin kaza kazan nan mai gashi mara kyau Allah ya kyauta to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a'a ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu mimma fil ardi ku ci duk abin da Allah ya halatta muku a bayan ƙasa halalan tayyiban halak ne mai daɗi akwai halacci kuma akwai daɗi halak ne mai daɗi wala tattabi'u ce shaytani kada ku biye mahudubobin shaytan innahu lakum aduwwun mubin ku tuna shi fa shaytan makiyinku ne ko ba a boye ba mai bayyananniyar kiyayya tun gaban kakanku annabi Adam ya yi rantsuwa zai halakar da ku a gaban gazatin Allah ya rantsuwa zai halakar da ku saboda kada ku manta da shi makiyinku ne duk wani abu wanda ba Allah ne ya ce ba shedan ne yace ya halatta ko ya haramta to kada ku biye mu wannan shi ake kira kururuwar iblis ga ma irin aikin da shedan yake cikin ku inna ma amurkum an karanta inna ma Allah ya ce, Inna ma ya amurkun biso'e Kullum fahsha'i kullun ɗan abin da yake umarta ku da shi shine mummunan aiki da ayyukan alfasha wa an ta ala alallahi da kuma ku rika faɗin maganganu kuna jinginawa ga Allah ma la waɗanda ba ku da tabbacin cewa haka Allah ya ce tace faɗi ra'ayinku son zukatanku, ku yi ta ƙoƙari sai kun gyara su sai kun kwalmaɗo su sai kun dawo da su sun koma haka ne addini to wannan aiki ne na sheda, umarni daga shaidan so yake halakar da ku da haka yake ƙawata muku san zukatanku kuma ku yi ta ƙoƙari sai kun gyara wannan san zuciyar ya zamo shi gaskiya kuma alhali ba Allah bai ce manzon Allah bai ce ba an gane wannan ko to shaidan yana halakar da mafi yawa daga cikin mutane ta irin wannan hanya da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala takafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wala basara wala fuada kullu ulaika kan anhu mas'ula kada ka tsayu akan abin da baka da ilimi akai kada ka ce Allah ya ce mutukar baka tabbatar Allah ya ce ba kada ka ce Allah ya hana mutukar baka tabbatar Allah ya hana ba kada kai hukunci da zato kada kai hukunci da kila kila wakala ka tsaya ka tabbatar da me Allah ya ce kai ko tsakanin mutum da mutum in mutum bai ce ba ka zo ka ce wani ne ya ce dirin da aka kure ka gaban jama'a aka ce a ina na ce da kake ganin mai ƙarya sai ka gara zazzare ido ko ba haka ba mutum faɗan unka kai ma ƙarya amma da an kura ramin mai ƙarya sai ga mutum yana zazzare ido lokacin sanyi sai ga mutum yana zufa musamman in gaban kotu da aka turke shi ko ba haka ake yi ba a turke shi gaban kotu ya yi ma wani ƙazafi ya yi ma wani ƙarya ina ka ji ba hujja ya aka yi ka ji ba hujja su ‘yan kama kame su ‘yan dabaru Allah kyauta a duniya kenan tsakanin mutum da mutum ina kuma gaba ga zatin Allah Allah baraka wata ta'ala ya tilke mutum ka biye ma kururuwar iblis ka karar da kanzan kurege ka yi ma Allah ƙarya Allah bai ce ba ka ce ya ce Ka yi wa manzon Allah ƙarya sallallahu alaihi wa sallam bayan manzon Allah ce a man kaziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda yayi wa manzan Allah ƙarya da gangan to ya tattalin zama cikin wuta can ne makomashi Allah ka kyauta akwai irin waɗannan bayanai ya ko bayan Allah na kan zan kurege mu iya bakunan mu duk abin da ka ji ba lallai ka ɗorar ba kuma duk abin da baka da tabbas to kada ka tafi ka yaɗa. ina jin nan ne muke wata magana kwanaki ko ko to ko da ne barin maimaita wani abu ne ya faru wani bawan Allah ne da matar shi to a cikin gidan ana ta rikici da sauran matan akwai rashin zama lafiya tsakanin su to sai Allah ya kaddara da sai ya sake ta san da ya sake ta kuma da ciki an gane ko sai ya sha'awar ta zauna ta yi idda ɗakinta ita ma kuma ta yadda da haka an gane wannan ko amma matsalar a cikin ɗakin nan nata bai yi wata zauna domin dama matsalar jinsi aka yi sakin ba matsala ce tsakanin ita da shi ba matsala ce tsakaninta da sauran matan nan ne ba ga maciji ana neman rayuwar juna kaga kenan dama can tana matsayin matar shi an samu wacce rashin jituwa to yanzu kuma an sake ta kaga zama zai yi mata daɗi cikin gidan nan ba zai taɓa yi mata daɗi ba sai ma abin da ya gaba a gabana muka zo muka tattauna da wannan mutum da sauran abokan shawara ni na ba da shawara tunda gidan iyayenta dai ba da mata koma muka ce to ya kama mata ɗakin haya ya biya haya kuma rika taimaka mata da abinci da sauran hudodi na yau da kullum har Allah ya sa ta haihu ya yadda da haka ya je ya kama ɗakin haya wallahi da ya kama ɗakin hayan nan sai da ya zo ya faɗe mu na sa aka ji aka gano ɗaki aka ce yayi ita ma ta gano ɗakin ta ce ya yi, ta koma ta tare wannan ɗakin, duk lokaci yana aika mata da kayan abinci da kayan buƙatu na yau da kullum, haka ake ci gaba. To ran nan kwaɗam cikin mutane sai na samu wani mutum yana ba da labari, yana ta zubar da mutunci shi kwana kuke gani ai ba mutumin kirki ba ne, wallahi har rantsuwa yake, wallahi tallahi wata matar banza ce wata karuwa ce, yema ciki tana nan ya kawo ta wani lungu, nan ya kama mata ɗaki. uwa yake tsakani da Allah nace a'a yace wallahi ba baka sani bane ai ku kuna ganin shi kai mutumin kirki wannan matar karuwa ce ni na san ta ma abin nan gwari da san da za mu wuce waje ta muke cin abinci ka gani subhanallahi <laughs> ainihin take na fitattake nace wallahi ƙarya kake ƙarya kake Nace ce wannan fa magana kaji kaji a gaba na akai yi abu na wallahi dai na ga ta yi kama da wacce ce ta bin to yadda yan kama ce <laughs> subhanallahi kaga kururo iblis ke da. bai da tabbas bai da tabbas kurin ya ga wata mata da take yana aiko mata da abinci mama shi yake zuwa aiko mata yake da abinci Kun ya ana kawo mata abin ya tafi karkashin kasa wa yake turo da abincin nan ai alhaji wane ne ashe alhaji wane mutumin banza ne shikenan ya mai hukunci haka kuma ya ci gaba da yadawa bai ba abin tsaki shi kadai ba duk inda ayi zauna sai ya yada wannan mutum ya zuba mai da mutunci malam to haka inda abubuwa suke a gaba na aka yi wa'annan ababe kaji kaji kaji kaji yadda aka yi da mutanen gurin shi kuma yanzu haka ba nan kadai ka faɗi wannan magana ba wallahi wani ce ka bi inda ka faɗi wannan ka gyara da ka wanke shi ka ce ba haka yake ba in ba haka ba ko sai ka sai kun yi shari'a gaban Allah gobe kiyama to haka wannan wanda na ji kenan akwai ire-iren wannan kwashe-kwashen da yawa saboda haka wala taqahu ma laysa laka bihi ilm duk abin da ba ka da ilimin shi ciki da bai to kada ka tsaya ka bada labarin shi kururuwar iblis kenan shi ake ce ma kururuwar iblis zai kai ka ya baro dan shi kullun dai inna ma ya amuru bi su'i umurnin shi ayi mummunan aiki wal fahsha ayi banna wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu kuma yasa ku faɗi abin da ba ku da shaida ku jingina ga Allah ƙoƙarin shedan kenan to ina kuma tsakanin mutum da mutum zai dinga sa ka rika faɗin abin da ba ka da shaida kana jinginawa jikin wani kun kuskure ne kuskure ne wannan saboda ka duk abin da baka da tabbas to kada ka yada Allah ya kyauta akwai abubuwa masu kamar da ni kai na sani wata rana muna wani guri kuma a wani gari ne ba nan garin bane sai wani mutum ya zo yana zargin wani mutum ya je wajen sana'ar shi ashe wani mushriki ne wallahi na je gurin sana'ar shi muna nan har da wani ma da wani a gurin kurin sai ga wani maciji ya fito muka ɗauki abin bugu za mu kashe shi kurin ya zo ya fitattake ya hana mu to wannan maciji shirka yake da shi sa sana'a shi yake ashe shi sake ta samun kasuwa ya ta waɗannan bayanai kuma wallahi Allah ta na manta ma da wannan magana sai da aka kusan kusan shekara an dai watanni ran nan kuma ka ji ikon Allah shi wannan mai gurin sana'ar sai hira ta kama mu da shi muke labari da shi sai ya ɗauko wancan labarin sai ya ce wata rana da suwa da suwa ne sun zo guri na muna cikin hira sai ga maciji suka ɗauko sandana su bige shi wallahi na hana su ya wacce muka ta faɗo ya ce ah, to kai me saka hana su ya ce ah, mana ba ku kuke cewa in an ga maciji cikin gari kar a yi saurin kashe shi a ba shi haƙuri ta har sau uku sai in bai tafi a kashe shi to wani a cikin gari cikin jama'a ne wannan hadisin ne aiki da shi don haka na hana su kashe shi kaga shi kokarin shi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi shari'a yake kokarin aiki da ita amma kaji irin ko fassara da aka yi mashi can aka tafi ana yadawa haka duk irin waɗannan ababe ɗan uwa wallahi shine kururuwar iblis da haka duk abin da ka gani wani yayi ko ka wani yayi to kada ka ɗauka ka yada in ma kana son ka to tambaye shi me yasa kai kaza ne wani an fahimci wannan ko ka ji hujjar shi ta yi ko kuma in ji kai an ce yayi kare shi an ce kayi kazawa ne haka ne ka ji daga bakin shi tukunna in ko ba za ka iya ba to kada ka iya kuma dorarwa ja bakin ka kai shiru kai ma naka kurakurin su ishe ka in dai baka iya tinkare shi ka je ka ce hakan ne ya tabbatar ma ko ya karyata to ja bakin ka kai shiru ji dai ka ji amma baka gasganta ba shikenan wai in ka gasgantan ka yadda ladan nawa za a baka to naira ɗari nawa za a baka ba ko kwabo Allah ya kyauta sai zunubi ba sai zunubi Allah ya kyauta kuma kullum nake ce muku duk wanda ya ɗauko maganar wani ya zo ya bata wani a gaban ka biye mai kana jin daɗi kana kaɗa kai ka ashe haka yake to fa in ya tashi ya tafi wani guri kuma kai zai zubar da mutuncin ka can gurin kai kuma zai ɗauki naka ya tafi wani gurin man nuqila ilayka nuqila anaka duk wanda ya ɗauko maganar wani ya kawo ma to ka tabbata zai ɗauki taka kuma ya kai ma wani tabbas wannan haka ne Allah ya kyauta Allah ka mu dacewa da haka inna ma ya'muru bis shi ɗan umarniki kullum da mummunan aiki wala sha'i, da mummunan aiki wa an taqulu ala mana ma la ta'lamu kurka fadin maganganu kuna jingina mu Allah waɗanda ba ku da hujja a kai. Allah ya ce me wa مثل الذين كفروا ومثل iza qila lahum muttabi'u ma anzalallah mafi yawa masu irin wannan shishige masu bin kururuwar iblis duk sanda kake jan hankalinsa kake musu nasiha ku zo ku bi abin da Allah ya saukar Allah ya hana irin wannan ba daidai bane ba ku rika watsa abin da ba ku da tabbas akai qalu za su baka amsa su ce a'a bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana ai mu za mu bi abin da muka iske ne iyaye da kakanni suna yi wannan ai hira ce kuma tun zamanin iya daga kani ana irin wannan a zauna dan da dan tattauna irin waɗannan ababe misali za mu bi abin da muka iya da kakanni suna bi awalau kana aba uhum shin za su bi ma wannan koda su iyayen nan nasu la aqilu shi ba su fahimci komai ba wallahi hatta ko ba shiriyu bane ba za su dinga bin su a haka ba za su dinga bin su a haka ba na fata mun gane yanzu in ka ce iyaye da kakanni akwai ababen da kake yi yanzu na al'ada na rayuwa waɗanda zamanin iyaye da kakanni ba a yi ba ma yadda da shi ba me yasa ba ka koma kana irin wancan ba misali wajen abinci mu mun yi wayo a lokacin mu da muke da ɗan shekaru da dama wallahi akwai waɗanda muka sani duk inda aka zagaya aka zagayo ko tuwo ko hura ko ma menene in dai an nika garin na a inji injin nika wancan ma irin na da bayan da tsaye ci shi sai dai a yi daka da hannu duk abin da ci da tuwansu da horar sai dai wanda aka daka da hannu mun san irin waɗannan mutanen ba ɗaya ba biyu ba a nan garin an gani ko to yanzu kai ma ka ce ba za ka taɓa cin tuwonukan inji ba <laughs> eh, ka ce ba ka taɓa cin tuwonukan inji shinkafa ma ba ka taɓa cin wacce aka caci a inji sai wacce aka sa hannu aka daka ta aka ɗebo shan aka turje ta ita ce za ka ce buga in matakka za ta iya wannan ko ba zai yiwu ba mun tashi mun san waɗanda ba sa shan ruwan famfo sanda aka sa famfo nan garin akwai wanda ba sa shan ruwan famfo an gane wannan ko ba sa taɓa shan ruwan famfo ruwan yadda ya biyo ta cikin wani bututu ba san ma daga inda yake ba kure to yanzu ka ce ba ka sha yanzu hafiya wata sha muke Ka har wani wata baka san ma daga inda aka yi shi ba wani ma daga adamawa aka yi shi wani daga akwaɗe bam a kama kuma ka sha to ka ce ba ka sha sai wa'ancan ashe kaga kenan ababe suna canzawa Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake mu Allah ya ce wa masalul lazina kafaru su misalin kafirai yanda suke kan masalul laziyal iqo kamar misalin mutum ne wanda yake magana bi ma la samu da abin da ba a ji illa du'a awwada da a face kugi da hargagi. haka kurin yake to haka duk lokacin da kake ma irin wa'ancan mutane dodaddu wa'anda Allah ya dode ma basira duk sanda kake musu wa'azi kake jan hankalinsu kake nuna musu hujjoji su gyara to abin da suke jin kan kurin suna ji ne kana kugi kana hargagi ina fata mun gane yanzu idan akuya ta zo tana me me tace fasara mu <laughs> me tace maka <laughs> zaka iya fasarawa tun da ka san wannan me na akuya haka kurin suke ji su ma duk irin wa'azin da za ka yi da abin za karanta na alkur'ani da hadisi za kawo na manzon Allah sallallahu alaihi ji suke yadda ka san akuya tana kuka eh, kamar kamar kukan jaki haka suke sauraron ka ta bayan kunnen su yake bi ya wuce bai taba shiga kunnan ba bari haya kai zuciyar bari ma ku ji gwanin misali yanda ya buga mana misalin su yace irin waɗannan mutane summun kurame ne didin didin ba sa je bukumun bebaye ne ba sa iya magana umuyin makafi ne ba sa gani sannan kuma tare da haka fahum la akilu ba kuma su da hankali kuma ba su da hankali kun gane wannan misali kuwa bari mu ɗan bayyana shi kullum ina wannan misali yanzu wani mutum ya shigo nan sai a ce mutumin can kurma ne duddun duddun bejin ne makaho ne dilin-dilin bai ganin komi, bebe ne bai iya furta komi, tare da haka kuma mahaukaci ne. Da sai mu baka sabo mu ce da Allah, ka je ka samu wannan mutumin, ku tattauna da shi, ka ce mashi da Allah ya ɗan haƙura ya ɗan fita masallaci ya zauna waje, in an tashi masallaci za a kawo mashi sadaka, ya baka amsa ka dawo mana da ita, ya za ka ce mashi in ka je. Ɗan siffanta cikin zuciyarka ya za ka yi da shi. in dai kai magana to kurma ne ai bai ji to in kai ta kurame da hannu to makaho ne ai bai gani in ka taɓo shi kuma ai mahaukaci ne duka zai kawo ma <laughs> ya za ka yi da shi na da kama manzan ka dutse ba yadda za ka yi da shi kenan haka ne ko ba haka ba to haka misalin waɗanda Allah ya tosa tunaninsu haka suke duk ta inda ka bullo musu ba sa jin ka ba sa ganin ka ko mahaukata ne Allah ka shirye da mu da haka can Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ulaika kal an'ami sai ya ce balhum arallu su kamar dabbobi suke ba haka ba ma sun fi dabbobin bacewa irin wannan dai irin wannan mutum da muka siffanta yanzu wanda Allah siffanta mana siffar ana ai gari jaki da su domin jaki in ka daga hannu yana gani zai kau da kai amma in ka tiƙa mai sanda a gane ko zai fahimci abin da kake so in sauri kake so ya ƙara zai ƙara sauri in ɓanna zai yi zai gudu haka ne ko ba haka ba a gagarin jaki da su kuma ita ke jin mun yi wannan bayani ko anan ne ko ko nake cewa wallahi waɗannan dabbobi waɗanda muke sarrafawa su jakai ɗin nan da kake ɗora mai mangala ka ɗora taki ya kai ma inda kake so ka ɗora kayan ka ya kai ma wani guri shanu waɗanda muke kaiwa gona mu ɗaura musu garma su yi mana huɗa a gona wallahi ba mu fi ƙarfinsu ba ne ba ba mun fi su ƙarfi ba ne ba, in ƙarfin tuwo ne sun fi mu, yau in saniyar ta dirje ta ce ba ta yi, ta boɗar ma ta ce ba ta huɗar, ba yadda za a iya sa ta ta yi, ko za ka iya, ba ka iyawa, ka gani ko, to amma haka ka ji har guda biyu ma, ka rataya musu wani ƙaton gungumi, ka zuba wani ƙarfe a kai da sarƙoƙi, su ta ja, tun asuba har sha ɗaya rana, suna taimaka huɗa, ka shuka amfanin gonar ka cire mai kyau kwayoyin ka kai gida ka yi ta ci ko ka saida ka bar musu karamami ko ba ka muke musu ba duk su gama wannan kuma ka kama ka kai kwata kuma ka yanka ka ci nama e ta tasu a je mai a yi mata kalma ka sa su kafan su taku har taku ma ba mu bari ba tafiya muke mu cinye ba ba haka bane ba to Allah ne ya hore mu da su ba dan mu suke yi ba in kana takamar kana ganin karfin ka ne kake iya sarrafa shanin nan to akwai ɓauna tana nan daji yadda kaga saniya haka take dan Allah ka kamo bauna ka zo ka ɗaura mata garma ta ma huda a gona zaka iya wallahi bai yiwu jakin nan da kake gani wanda kake dora mangala akwai jakin daji yana nan da roko-roko na ce muku babban mahaukaci ne haga wannan jaki <laughs> in ka gan shi ma a daji ka ruga wallahi mahaukaci ne tubura an bai da hankali shi kaɗai cikin daji yana iya zabga da gudu ya tada ƙura kuma ya dawo yana kai maka ƙura hauri wani lokaci haukai shi yake hana ma ya kiwo a daji an gani ku. a gani ne ka duba wata sura cin ta ta tabaraka yake nuna waɗanda suke abin nan ko yace ka annahum humurum mustanfira farrat min qaswara umurun jakan daji mustanfira wanda aka ruɗa farrat wanda suka gudu min na kasawara saboda zaki ya biyo su iyakar rudewa kenan a duniya to cikin sharhin wa'annan abu wa'annan ayoyi ne malamai masu tafsirai cikin sharhin wa'annan ayoyi ya siffanta cewa shi jakin daji din kuke ji da gani can ta gare mahaukaci ne duk shi ya ka ina sifofi nashi <laughs> Allah ya kyauta wannan kenan amma kaga ga su nan masu ta'ammuli da su amma wa'annan na gidan Allah ne ya hore mana su ba karfin mu bane ba dabara mu bace duk abin suke mana da'a sun yarda suna yi ne don Allah ya ce su yi mana Allahu akbar an fahimci wannan ko amma kuma sai dan adam Allah ya ce kai kuma sai ka kangare ka ki to anan gurin da mutum da jaki irin wannan mutumin da jaki wanne yafi ai jaki yafi shi har gar jaki da shi har garaja ke da irin waɗannan mutane don haka Allah ya ce ulaika kalan ami sai ya ce balhum arallu ne nake cewa zanna da za a ce shanu guda uku su karo kofar masallacin nan ba sai wani babba ya je ba yaro za mu sa ce kai kori shanun nan ya je kuma ko da hannu ya daga musu hannu ya kore su haka ne ko ba haka ba da ko ta karamar dabba yanzu da za a ce da musa ta leko kofar masallacin <laughs> da mai jan baki da mai fassara <laughs> ba ‘yan saurare ba ma, ai da mai jan baƙi da mai za a tashi ba addu'a. <laughs> Haka magana take ko ba haka ba? Haka jin ƙanƙanta ta ko, ta kai girman jaki, ta kai girman saniya, haka ba su kai ba. Haka Allah bai hore mana ita ba, su ko wa'yannan Allah ya hore mana su. Allah ku, haka sai mai yi Allah godiya, wallahi duk da'an da suke Allah suke ma ba mu ba. mu Allah godiya akan wannan da Allah ya fifita mu akan su ya hore mana su ya sanya wa'ansu bai hore mana ba za su zama aya a gare mu mu yadda nan ma da muke iya sarrafawa ba karfin mu bane ba dabaran mu bace ba iyawar mu bace Allah ne ya hore mana su mu Allah godiya Allah ka taimake mu Allah mun gode maka Allah ka karo mana ni'imominka yan uwa kamar gashi mun dan gangaro kuma ga mai duba lokaci yana cewa lokaci yayi mai duba lokaci yana a lokaci ya yi. a sai mu dakata anan ɗin kenan ko Allah ka ba mu dacewa Allah baraka wata ta'ala ka sa albarka cikin abin da muka karanta wanda muka karanta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe muna malam me tambaya take cewa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka mana da kai ga baki daya Hmm. Haka ne. Hmm. To, to, to, na. Shi ya saba hailala da istighfari, kowane lokaci sun kama bakin shi ya zama ɗabi'ar shi, alhamdulillah, bawan Allah. To, sai wata ya shiga bayi, ko a bayi ba ambatan sunan Allah, to, sai duka ba da hailala da istighfari a bayi, amma ya shafa'a, haka ne ko? ya ce to ya wannan magana take ai tun da ka shafi ali akara makalla babu komi ai dama kai ne da gangan aka hana amma ka shafa'a ai kaga ba yi laifi ba Allah bai kama mutum da abin da ya bisa mantuwa ko bisa tilalci ko ko bisa rashin sani to ba a kama ka da wannan laifi ba tunda shafa'a kai malam amma inda da gangan ne kai to sai a ce kai izgili a ce akalla kai haramu a nemi gafarar Allah amma tunda an shafa'a ne babu komi Allah ka yafe muna na'am hmm. Hmm. tambayar malamin ta gaba ya ce shi ne ya mafarki da ya mafarkin nan sai ya farka sai ya duba bai ga komi ya fita ba shin zai yi wanka ko ko ba zai yi wanka ba shine tambayar ko mana? haka take ko to amsa anan guri ina fata dai an gane mafarkin wai ba mafarkin wani kato na dukan shi ba <laughs> yau ba irin wacce mafarkin yayi ba an fahimci mafarkin da yayi ko tunda aka ce ya duwa bai ga komai ba in irin wannan ne babu maganar wanka a gare shi sai in ya ga wani abu alamun wani abu ya fita to sannan ne maganar wanka ta waje ba a kan shi an fahimci wannan ko abu biyu ke tabbatar da wanka ko a farce ko a bacci na farko dai bacewar hashafa wata kan zakari cikin farji in wannan ta tabbata mani ya fita ko bai fita ba sai an yi wanka abu na biyu shine fitar mani wani fitar mani a farke ne ko ko cikin bacci ne in dai ya fita to sai an yi wanka da a ce kuma wannan da ya baccin nan bai yi mafarkin ba amma da ya farka kuma sai ya ga wani abu ya tabbatar wannan abin abu ne na mani ya fito daga jikin shi amma shi ya san bai yi mafarki ba to kuma nan sai ya yi wanka ina fata an gane amma ya tabbata yi mafarkin amma dai abin da bai gani babu abin da ya fita shikenan babu maganar wanka tare da shi insha Allah wallahu a'lam na'am na'am hmm. hmm. rafkan nuwa kenan <laughs> nan ne ya sabar ku ji tambayar da ake ciki ya ce shi ne zai shiga masallaci sai ya manta bai yi addu'a ba, ya shiga masallacin, kuma da ya je sai ya fara sallah, nan ma sai ya manta bai yi niyya ba, to a kan sallah yake tambaya, ya magana sallah shi ta yi? To amsa ita ce, sallah shi ba ta yi ba, domin manzan Allah ce, inna mal’amalu bin niyyar, aka ne ko? Yau, inna mal’amalu bin niyyar, wa inna ma kullum ri'in manawa, niyya, farilla ce cikin kusan dukkanin ayyukan ibada. kowane aiki na ibada niyya farilla ce ciki to musamman sallah fara sallar nan da ya babu niyya har in ya gama sallan aka sallar bata yi ba sallar shi bata yi ba abin da ya bata sallar rashin niyyar ba rashin addu'a shigowa masallaci ba ita addu'a shigowa masallaci sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in mutum yayi ya samu lada in mutum bai yi ba kuma asarar ladan yayi bai samu wani zunubi ba ina fata mun gane amma abin da ya bata sallar rashin yin niyya dinnan rainiyar nan da bai yi ba to ta ɓata sallah ko da ya gama sallar nan wannan sallah babu ita sai dai a kula da yawa sukan ɗauki niyya wacce ka faɗa da baki to ba ita ce ake ce ma niyya ba ita niyya ƙasa dina cikin zuciya sanda ka shigo masallaci da niyyar me ya kawo ka ka zo bacci ne ko ka zo ɗaukar tsintsiya ne na sallah ta kawo ka wacce sallah ta kawo ka a zuhur ce a shi kaga tun da ka shigo da niyya za ka yi azhar ka shigo saboda in ka zo ka gama iqama ba sai ka furta da bakinka ba da harshen ka cewa Allahumma inni nawaitu salatu zuhuri, faradun yawm salasa arba'u raka'atin a'a duk wannan bai taso ba ba sai ka furta wannan ba zuciyarka ta yadda sallah ce ka shigo za ka yi sanda ka tsaya kuma ka hararo ma zuciyarka to yanzu fa sallan nan ce ta la'asar zan yi shikenan ka ta yarda da wannan to ita ce ake ce niyya in baka yi wannan ba to sallah ta ɓace in ko kana nufin baka faɗa ba ne da harshenka amma zuciyarka ta tabbatar sallah ka zo yi niyya tana nan ina fata mun gane Allah ya taimake mu na'am na'am hmm. ya ce kamar da karatun ne ya gudana wanda ya mu wani ƙazafi ko irin wannan ƙanzan kuregen ya ci gaba da yaɗawa sai ya ji ashe abin nan dai babu kyau sai isa gifari ga Allah Allah zai yafe masa tambayar kenan eh zai yafe masa amma akwai sharaɗa akwai sauran sharaɗa sharaɗi na gaba in zai yiwu duk inda ka ka ɓata shi dinnan, ko ba duka ba inda ka saka iya tunowa to ka je ka ɗan gyara shi kuma ka nuna ashe wane lokaci kaza na baku labarin shi kaza rashin fahimta ne kuskuren fahimta ne mutumin kirki ne abin nan ba haka yake ba kai kokari ka gyara shi a idanun mutane inda ka je ka bata shi in zai yiwu an fahimci wannan ko in kuma abin nan zai yiwu ka iya faɗi mai da Allah wani ka yafe mu abubuwan da muka ba sai ka faɗi mashi fa nayi kaza nayi kaza ba yau da Allah wani in abokin hudar ka ne rayuwa yau da kullum ana tare ana kaza ana kaza ta yau na saba maka ka saba mun ni ta bangare na na yafe maka musamman yadda ake ta mutuwan nan yanzu akai akai ka ji wani ya mutu wani ya mutu ai ni dai na yafe ma ina fata dan Allah ne ma da abu ne ma ka yafe mu yace a ba komai wannan na yafe ma duk wancin ya shigo ciki kada ka ce nayi kaza nayi kaza a'a ba sai kafirta ba shi kuma da aka yi laifi aka ce ya yafe kada ya cije ce sai an faɗi mai mai aka yi mai a'a an fahimci wannan ko kada ya ce sai an faɗi mai kurin duk wanda ya nemi ka yafe mai yayi ma laifi ai sun yayi laifin ya ce maka yafe mai ce ni kurin na yafe ma kai ma sai Allah ya yafe maka ala menene fa afu wasfahu ko ala tuhibbuna ay yaghfira Allahu lakum ku yafe mu bayin Allah ku kauda kai ku ba kwa su Allah yafe muku ne muna so ina fata mun gane in akwai waɗannan dama to wayannan waɗannan ayyuka sai in babu daman maki ma'ana in ka je ka bata shi din nan yanzu ba zai iya wa kuma ka koma ka nemi gyaran shi ba ko kuma shi din nan yanzu ba zai iya ka koma ka nemi gafarar shi ba, ko bai garin, ko ya rasu, ko kun rabu baka san inda zaka same shi ba komai na iya faruwa irin wannan ko sai ka tattara sai ka koma ga Allah sai ka roki Allah ya gafarta ma kuma kai mashi addu'a shi kuma Allah ya ji kanshi wannan in kai haka to Allah in Allah ya so an kubuta Allah zai yafe maka wannan laifi Allah ka yafe muna na'am to Allah ya taimake mu Allah ka sa mu 'ya'yan mu albaraka zuri'ar da kake ba mu Allah ka sa musu albaraka Allah ka tarbiyyar mu da tarbiyya ta addinin musulunci ya Allah duk inda alkhairi yake Allah ka sada mu da shi Allah duk inda alkhairi yake duniya da lahiyar Allah ka sada mu da shi ya Allah duk inda sharri da damuwa suke Allah ka raba mu da sunan duniya da lahira ya Allah Allah ka tabbatar da daga daga mu akan yi maka ibada ya Allah Allah ka amshi ibadojin mu Allah ka amshi ibadojin mu Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka hada mu gidan aljanna da yaran mu da manyan mu da mazan mu da matan mu da iyayenmu da kakanninmu da ‘ya'yanmu da jikokinmu da danginmu da ‘yan uwanmu da makwabtanmu da aminanmu Allah ka tattara mu gina aljanna gobe kiyama dukkanin musulmin duniya Allah ka haɗa mu gina aljanna gobe kiyama Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka ba ƙasar mu zama lafiya Allah ka ba ƙasar mu zama lafiya Allah ka ba duniyar musulmi zama lafiya duk inda musulmi yake a duniya Allah ka ba shi lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah ‘yan uwa mu musulmi suka riga mutu Allah ka ji kansu, Allah ka gafarta musu, Allah ka rahamshe su, Allah ka rawar kaburburan su, mu da muke ra Allah ka raya muna masu imani, idan mutuwar mu ta zo ya Allah karɓar kai muna masu imani. ‘Yan uwa mu musulmi marasa lafiya na gida da na asibitoci Allah ka ba su lafiya, Allah ka ba su lafiya, Allah kuma ka ba su ladar jiya. Mu masu lafiya sama sama Allah ka ƙaro mana lafiya. Allah ta barka ka ba mu dama sarrafa lafiya da ka ba mu wajen yi maka da'a ya Allah. Allah ka amshi addu'o'in mu ya Allah Allahumma rabbana atina anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyaha mawlaha faghfir lana rabbana warhamna subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk rabbana taqabbal minna innaka antal